Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a goma sha hudu ga watan Mayu. Muna kuma sake yi wa al'umma musulmi barka da shagulgulan sallah da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki suke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. yayin da ake ci gaba da tashin hankali a yankin isra'ila ta faɗi da sanyin safiyar yau juma'a cewa ta tura dakarunta na ƙasa zuwa gaza hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka ta sauƙaƙa sharuɗan sanya takunkumi a cikin rufaffun wurare ga mutane da suka karbi cikakken allurar rigakafin coronavirus wata babbar kota a kenya ta yanke hukuncin cewa yunkurin da shugaban ƙasar uhuru kenyatta ya na canja kundin tsarin mulkin ƙasar ya saba wa doka Kanan labaran kenan. Gaza cika alkawuran siyasa da kuncin rayuwa da kuma matsalar tsaro na daga cikin batutuwa da aka tabo yayin addu'o'in bukukuwan sallah da ya sa wani limami cewa. Ku je ku haɗi ma shugaban ƙasa mun zaɓe ka kai wakilin mu ne ka ji tsoron Allah ka yi adalci idan ba za ka iya ba ka sauka kawai. Baya ga haka za ku ji cikas da waɗansu suka gamu da shi a jihar Sokoto lokacin suna wurin sallar Idi. Muna kuma da rahoto kan rayuwar tsohon kwamandan Ecomog Joshua Dogon Yaro da Allah ya yi wa rasuwa jiya. sai kuma shirin manuniya na isa lawal ikara an kashe wana an kashe matana an kashe karnena an ɗauka kindajin ba sai iyaka wanda na biya ba ni yanzu me rage mu irin halin ha'ula in hayaniya da hayyake da yan bindiga ke yi wa wasu al'umma a yankunan birnin gwari udawa da kuriga kenan mai yiwa kuma sanin sirrin sakin sirdin saukar da irin wannan waba'i akan wasu al'umma ne yasa wasu ke gani lokaci yayi da al'umma za su ɗauki mataki sai ku kasance tare da na ikara amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarin duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Yayin da ake ci gaba da tashin hankali a yankin, Isra'ila ta faɗi da sanyin safiyar yau Juma'a cewa ta tura dakarunta na ƙasa zuwa Gaza. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta faɗa a cikin wani sako da ta wallafa a shafinta na Twitter jim kaɗan bayan tsakiyar daren jiya cewa dakarunta na sama da na ƙasa suna ci gaba da kai hari a yankin zirin Gaza. sanarwar tana zuwa ne bayan kwanaki ana fafatawa a yankin wanda ya kashe sama da falisina fararen hula sama da ɗari da ya faɗo a ranar hutun sallah na musulmi a isra'ila kuma mutane bakwai ne aka kashe a jiya alhamis mayakan kungiyar hamas sun harba rokoki zuwa unguwanni a isra'ila kana isra'ila ta mayar da martani tare da harhara ta jiragen sama a yankin zirin gaza yayin da take kokarin dakile ci gaba da tashin hankali Kararrawar kai hari ta sama ta yi ta bugawa a sassan kudancin Isra'ila a kwana na hudu a jere, yayin da wasu rokoki suka kai hari arewacin birnin Tal Aviv. Yayin da Amurka da Iran suke tattaunawa ba kai tsaye ba kan aiki da juna da musayar fursunoni da ba kasafai ake yi ba, masu saka ido sun bayar da sabbin abin da suka sani kaɗan na Iraniyawa da ke tsara a ƙarƙashin Amurka ko aka gurfanar, wanda za a iya sanya su cikin musayar. Jami'an Amurka da Iran sun ce bangarorin biyu suna tattaunawa kan batun fursunoni ta hanyar masu shiga tsakani a makonnin da suka gabata. Wanda suka shafa lokaci mai tsaho abokanan hamayya suna gudanar da tattaunawar ba ta kai tsaye ba a biyana da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar dubu biyu da sha biyar tsakanin Iran da manyan kasashen duniya masu karfin fada aji. A watan da ya gabata kakakin gwamnatin Iran Ali Rabi ya yi kira ga Amurka da ta saki dukkan fursunonin Iran waɗanda ya ce an tsare su ba bisa ka'ida ba saboda sun karya takunkumin da amurka ta sanya wa iran bai ambaci sunayen fursunonin ko adadinsu a can ba illa dai kawai ya ce adadin ya haura amurka hudu da iran take tsare da su labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka ta sauƙaƙa sharuɗan sanya takunkumi a cikin rufaffun wurare ga mutane da suka karbi cikakken allurar rigakafi wanda zai ba su dama su daina saka takunkumi a mafi yawancin wurare da suke rufe an sanar da sabbin sharaɗoɗin jiya alhamis a fadar white house har ila yau sun yi kira da a ci gaba da saka takunkumi a rufaffen wuri da yake da cunkoso da ake zama kamar motar bas ta haya da jiragen sama da asibitoci da gidajen yari da kuma matsugunai marasa galihu amma za a iya sauƙaƙa dokokin saboda sake buɗe wuraren aiki da makarantu hukumar cdc kuma ba za ta sake ba da shawarar cewa mutane da suka karbi cikakkiyar rigakafin su sanya takunkumi a waje cikin cunkoson jama'a ba dr rochelle waleski daraktar hukumar cdc ta ce dukkaninmu mun yi fatan ganin wannan lokaci lokacin da za mu koma rayuwarmu kamar yadda muka saba. kada a yi nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotannin namu a Najeriya. Inda a wani jawabin sallar idin karamar sallah da aka gudana a masallacin unguwar 'yan majalisar dokokin Najeriya da ke Apo Abuja. Limamin masallacin Imam Ibrahim Awal Usama ya bayyana takaicin rashin cika alkawalin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi musamman ta fannin tsaro kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu Ilikaya ya aiko mana. Masallacin dai wanda tun a tarihi jama'a suka tara kuɗinsu suka gina yana dab da gidan nan na kakakin majalisar wakilai da gyaran sa kan kimanin naira miliyan 600 ya haddasa tsige kakakin majalisa Patricia Ete. Lokacin da Imam Ibrahim Awol Usama ke jawabi ya nuna rashin tabuka abun kirki na gwamnatin Buhari ga al'umma duk da ɗaukar jibgin alkawuran kamfen na inganta tsaro sama matasa aikin yi raya tattalin arziki da yaki da barayin biro. Ku je ku haɗi ma shugaban ƙasa mun zaɓe ka kai wakilinmu ne ka ji tsoron Allah ka adalci idan ba za ka iya ba ka sauka kawai wannan shine kawai in ba zai iya ba ya sauka wanda za su iya su zo su yi Imam Usama ya bada misali da rashin kammala gyaran hanyar Abuja zuwa Kano da taɓarɓarewar tsaro musamman ma a yankin arewa maso yamma. Wannan ya sa ɗan siyasar jihar Zamfara tsohon sanata Sa'idu ɗan Sadau ya kasa jurewa ya zo ya karɓi na'urar magana ya ce a yi wa gwamnatin shugaba Buhari adalci don ta ba da tallafi ko basuka ga jama'a da ba a taɓa yi ba a tarihi. hakan ya sa mutane fusata da bukatar ya rufa musu baki inda shi kuma ya ce irin wannan bijirewa hatta annabawa an yi musu irinta. Wannan ba ce ta in an haɗa mutane gaskiya su kuwa wasu ba su suka zaɓi annabawa wasu ba suka kashe annabawa saboda an haɗa mutane gaskiya Dan Sadau wanda duk da ɗan siyasa ne kan karantar da littafin ahalari a ƙaramin masallacin Juma'a na anguwar da ke zon A. Imam Usama ya karbi abin magana inda ya jagoranci kaɗa ƙuri'ar dawowa daga rikiyar gwamnatin shugaba Buhari. Duk masallacin nan akwai wanda ya gamsu da abin da gwamnatin nan ta yi ɗari bisa ɗari gaskiya ne ya ce Allah faɗuwa. to saboda haka in yanzu za a koma layi wallahi shugaban kasa ba za ka ci zaɓe wallahi ba za mu zaɓe ka ba saboda abin da muka zaɓe ka kai ba ka yi ba Anguwar Akwadi ta kasance da tsaffin 'yan majalisa da sabbi da kuma masu hannu da shuni. Nasira da Malika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida madan Nasir, Kuna sauraron sashen Hausa ne na murya Amurka da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC ga Muhammad da ci gaban labarai. Wata babbar kota a Kenya ta yanke hukuncin cewa yankurin da shugaban kasar Uhuru Kenyatta ya yi na canja kundin tsarin mulkin ƙasar ya saba wa doka wanda ya dakatar da abin da masu sukarsa suka kira matakin siyasa da aka tsara don duba mataimakinsa wanda suka saba wa juna a bainar jama'a. 'Yan majalisar dokokin kasar tuni sun amince da kudirin na yin garan bawul ɗin wanda aka fi sani da Building Bridges Initiative wanda ya zama wani babban sauyi ga gwamnatin kasar da ke gabashin Afirka tun lokacin da suka fara aiki da sabon kundin tsarin mulkin kasa a dubu biyu da goma. Amma da suke yanke hukuncin kalubale daban-daban da aka shigar da bangarori da dama suka gabatar. Kotun mai alkalai biyar ta ce, Kenya ta yi amfani da wani tanadi a kundin tsarin mulkin kasar saboda 'yan kasar su samar da sauye-sauye abin da ya sa aikin ya saba wa doka. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya ce yana damuwa kan hauhawar nau'in coronavirus a Birtaniya da aka fara ganowa a Indiya. Wani bincike da ake ci gaba da sanya ido sosai na harbuwar coronavirus a Ingila ya gano cewa nau'in kwayar cutar yana zamantowa wata babbar matsala gabanin sassauta dokar kulle ta coronavirus. A wani hasashe na baya-bayan nan da aka wallafa jiya Alhamis, jami'ar imperial ta birnin london ta ce gaba ɗaya waɗanda suke kamuwa ya ragu sosai tun watan agustan da ya gabata biyo bayan dokokin kulle masu tsauri da kuma nasarar yin allurar rigakafi binciken da ake kira react ya gano cewa nauyin cutar ta india ya kai kashi bakwai da digo bakwai cikin ɗari da waɗanda suka harbu dubu ɗari da da bakwai tsakanin sha biyar ga watan afrilu zuwa uku ga watan mayu Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. A Najeriya a daidai lokacin da al'umma musulmi ke murnar ƙaramar sallah wasu sun tsinci kansu a cikin alhini sakamakon hari da barayi suka kai masu lokacin suna filin sallar idi ga Muhammadu Nasiru da ƙarin bayani. wannan shine karo na biyu da musulmin duniya suka shaidi sallar idin karamar sallah cikin yanayin cutar corona yayin da a najeriya har da matsalar rashin tsaro to sai dai saɓaniyar yadda aka gudanar da sallah a bara da aka hana taron jama'a a masallatan idi bana an gudanar da salloli a masallatan idi tare da samun halartar mutane masu tarin yawa na samu zantawa da wasu daga cikin jama'ar da suka shaidi sallar sunana abubakar buhari sanar bala alhamdulillah gaskiya abubuwa su yi sha kuma an hito an ba da haɗin kai da sauran irin abubuwan da su haka kamata sunana san ba ali mara sallar bana abubuwan sun sha gwargwado duk da yanayi na rashin kuɗi da matsalar rashin layoyin curu ta corona to duk da haka nan gwargwado al'umma sun hito kuma al'amarin ya sha Allah ya samu abin albarka sunana Ibrahim Sa'idu Abbas sallar bana alhamdulillah da yake muna taro roƙon Allah shi kawo ma ƙasar mu zaman lahiya shi kara ba gabanin mu ƙarfin gwiwa na su dage da su yi muna adalci a bangare ɗaya kuwa wasu jama'a a yankin Isa da ke gabashin Sokoto murna sallah ce ta koma musu ciki domin bayan sun fita sallah a waje wajen gari barayi sun afka cikin gidajensu duk da yake kawo hada wannan rahoto ba a tantance da irin barnar da shigar barayin ya haifar ba a cewar wani mazaunin yankin. Don wani waye gari farko da cikin annashawa da farin ciki ganin Allah ya wadafa na wanga lokaci. to abun bakin ciki da da hankali muna wani idi sai aka bugo waya aka ce ga balai sun shigo isa ta gabacin isa da aka masa sallah muka je muka binciki yan yaran da ba su idi ba da matan da annan sun tabbatar mana cewa ne sun kai su dari sun kai su dari sun kori mata da cikin gida da sun dauki ba sai sun dai sannan wannan shiga da sun kai isa ba ba ita ta farko ba ita ta biyu ba hmm. amma dai shiga da rana wannan kawai shine kawai sun ka dauki matakin an maza da suna wani idi zo su yi abin da suke so bashir altina goyawa shugaban rundunar adalci shi ma mazaunin yankin ne na isa barazana ce wannan wannan dai wanda yake shi ya nuna irin tsananin yadda ake tare da 'yan bindiga ko 'yan bindiga suke kusa ga ainihin garin na isa wanda yake in ka tuna kuma ai kwanan baya ma sun shiga yanzu ba inda suke target 'yan bayan cikin garin na isa amma eh, eh, abin da ya dakushe duk wata aniya tasu ko da sun ɗari bisa can babu wasu bisa sai waɗanda za a cewa da su zuwa jami'an tsaro da wuri matsalar rashin tsaro dai matsala ce wadda ta daɗe tana damun jama'a a najeriya musamman a yankin arewa duk da yake hukumomi na ta kokarin magance wannan matsalar shugaban majalisar koli akan lamuran addinin musulunci a najeriya mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar a sakonsa na sallah ga musulmin najeriya ya yi tsokaci akan wannan matsalar a jiya mun san matsalar da muke fuskanta a ƙasarmu da kuma sauran ƙasashen musulmi da sauran ƙasashen duniya abu ne wanda baya daɗi na rashin tsaro saboda kuma muna kira ga duk yan uwan musulmi a du'ufa da addu'o'i domin roƙon Allah ya kawo ƙarshen wannan musibu da ke fuskantar ƙasarmu musamman jihar mu duk da yake wannan lokaci ne da musulmi ke annashuwa tare da shagulgula na bukukuwan sallah da yawa daga cikinsu sun nuna aniyarsu ta dagewa ga yawa ƙasa addu'a domin samun sauƙin wannan matsala ta rashin tsaro Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Malam Muhammadu. Bari mu rufe taskar rahotannin namu da rasuwar tsohon kwamandan ECOMOC janar Joshua Dogon Yaro wanda ya rasu jiya ga Zainab Babaji da karin bayani. Janar Joshua Dogon Yaro wanda shine ya karanta jawabin da ya kai ga hambar gwamnatin soja ta janar Muhammadu Buhari a shekara ta dubu da da da tara tamanin biyar ya kuma kai ga ɗarewar janar Ibrahim Babangida kan shugabancin Najeriya. Saraki a kabilar Tarok da ke karamar hukumar Lantan a nan jihar Plateau kuma tsohon ministan matasa da wasanni a Najeriya barista Solomon Dalu ya ce Janar Joshua Dogon Yaro mutum ne da ya sadaukar da kansa wajen haɗin kan Najeriya. Janar Dogon Yaro dai mutum ne wanda yake ba mai yawan magana ba. Janar Dogon Yaro mutum ne wanda yana da kishi na Najeriya ya yi yakin basasa. Amma shi bai taba ya rike matsayi na siyasa aikin sojansa ba. Yana da kishin ƙasa na irin yadda ba za a iya kwatanta shi. ta wannan zamani ba domin ya sadaka da ransa a lokacin da ake yakin sa a liberia yan tawaye sun riga sun kama kasa har da tashan jirgi amma ya jagorance kundin balan sojojin Najeriya ya afko musu ya fatatake su a tashan jirgi ya shiga ya kafa tuta ya ka har aka kai ga inda aka ci nasara. Babban da za mu ya tura da shi shine ya taka rawansa a matsayin soja na kwarai ya kuma ki ya sunduma kanshi a cikin siyasa saboda haka yau a gare mu al'umman taro muna bakin ciki domin mun rasa uba mun rasa shugaba tsohon ministan matasa da wasanni a Najeriya barista Solomon Dalu. Ɗaya daga cikin manyan ayyukan da janar Joshua Dogon Yaro ya yi shine na karanta jawabin da ya kai ga hambara gwamnatin soja ta janar Muhammadu Buhari wato shugaban ƙasa mai ci bisa zargin cewa gwamnatin ta kauce daga alƙiblar haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Marigayi janar Joshua Dogon Yaro kenan ke cewa gwamnatin ta fara tangal-tangal kamar yadda muke gani a hauhawar farashin kayayyaki. A sakon ta'aziyya gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce jihar Plateau ta yi rashin ɗan ƙasa mai kishi da ya yi nasara a fannoni daban-daban ciki har da zama kwamandan rundunar haɗin gwiwan ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOMOG wanda ya zama martaba wa jihar Plateau. Janar Joshua Dogon Yaro wanda ɗan ƙabilar Tarok ne daga ƙaramar hukumar Lantan ta Arewa a nan jihar Plateau. Plato ya rasu yana da shekaru 80 a duniya ya kuma shiga aikin soja ne a shekara ta 1964 ya kuma yi ritaya ne daga gidan soja a shekara ta 1993. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC muna kuma watso shirye-shiryen ne a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Kuna kuma ya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata kan VOA Hausa.com yanzu kuma ga shirin na gaba. Manuniya. an kashe wana an kashe matana an kashe kannena an ɗauka dajin ba san iyaka wanda na biya ba ni yanzu me rage mu irin halin ha'ula in hayaniya da hayyakewa da yan bindiga ke wa wasu al'umma a yankunan birnin gwari udawa da kuriga kenan me yiwa kuma sanin sirrin sakin sirdin saukar da irin wannan waba'i akan wasu al'umma ne yasa wasu ke gani lokaci yayi da al'umma za su ɗauki mataki sai mutane sun tashi sun nemi makoma da kansu su kafa hanyoyinsu na tsaro su kafa hanyoyin da za su kuma sami yadda za a sulhu a guraren da za a iya samun sulhu inda ba a samu sulhu ba su haɗa kansu su fita su yaƙi waɗanda suke yaƙa su. Ko da dai wasu manyan ƙasa irin su Dr. Usman Bugaja na ganin akwai lauje cikin naɗi. In kana wannan isa sojojin da aka sauke daga aiki sau nawa suka ce sun kashe shekau ko ma'ana har yanzu ƙaryar da ake mana ba a basa ba. Ita kuwa jam'iyyar PDP shawarwari ta shimfiɗa na shawo kan wannan shagwagwagwar da ta ce idan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba zai iya ba to akwai mafita. Idan haka sa fuskara to sai a bashi shawara yadda mangoro ya huta da kuda ya aje aikin kenan wannan kuma hausa ke yi kin sani na sani sai dai kuma shugaban riko na jam'iyyar pdp a tarayyar nigeria baki daya ya ce idan ana maganar boko haram din ma pdp bai kamata saka baki ba ko dan firamare na yau idan ka tambaye shi a zamanin waye aka so ma boko haram in ya ce maka zamanin buhari ne ya faɗi waɗannan muryoyi sai sayan so mun taɓin wasu daga cikin muryoyin da za ku ji ne a cikin wannan shiri na manuniya. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Shirin manuniya na goma sha ukun da ke shirin shawo kan shakakin da aka tsinci kai a ciki musamman dai a kasashen Afirka. Maganar matsananciyar matsalar tsaron da aka tsinci kai a ciki tsamo-tsamo a wasu sassan Najeriya dai ita ce ke ci gaba da cida a Najeriya baki daya. Har ma wasu sun fara jingina matsalar akan salon siyasar da aka sauke da suka ce ana sissinke sanarin sinkin kuɗin 'yan Najeriya ne kawai ba ta da an yi musu wani abin a zo a gani ba. Dafta Usman Bugaje shi ne jagoran cibiyar nan ta bincike da bunƙasa arewacin wannan ƙasa. Kuma ya ce akwai matukar mamakin murgino maganganun da gwamnatin tare Najeriya take da irin tsananin tsaron da aka tsinci kai a ciki. Wannan siyasar da ake ta demokradiyyar nan shekara 20 da aka yi ta ba abin da ta tsinana mana sai wahala. Domin talauci ne yake ta karuwa. Saboda an sace ma kuɗin gaba ɗaya kuma masu mulkin ba su da ilimi da zajircewa wadda za su gyara a cikin al'amuran tattalin arziki kamar yadda sauran kasashe suke yi to waɗannan abubuwan aka hango aka ce to shi kansa wannan demokradiyyar da gyara tilas a san yadda a gyara domin aka tafi a haka ƙasa ce za ta ruguje ba mu ga yadda za a yi ba domin yanzu masu satin mutanen nan da masu fasa gari su kone shi su sace mutane da 'yan boko haram din nan ba haka da sojan da zai iya kama su ba haka da ɗan zai iya kama su ran da suka gama da inda suke shigo cikin gari wani wane ne muke da shi wanda zai iya zuwa ya kare mu babu saboda haka mun fasan irin hadarin da muke ciki a kasar nan yau su shugabannin mu ko kuma yace waɗanda aka dora duk tserewa za su kuma a yanzu ma an sa su gaban har yanzu su ba su fito da wata hanyar da za a shawo kan wani abu ba amma sun ce ana gab da shigo da jiragen yaƙi ai yo wannan gafara sa mun ga kahu yaushe suka faɗa in kana wannan isa shi sojojin da aka sauke daga aiki sau nawa suka ce sun kashe shekau ko ma'ana har yanzu ƙaryar da ake mana ba a basa ba kuma ƙaryan nan ba inda za ta kai mu. Tintin tintini masu tintin tinin tun kuɗa ta burza da ta taso ta tsaro a Najeriya. Ke ganin lokaci ya yi kawai idan ana son tata da tantance tantagaryar magana ta gaskiya. A kyala al'umma su ɗauki mataki su ma don tankiyar tanke dukkanin ɓarnar da ke ɓallowa cikin al'umma a ƙasar baki ɗaya. Haka dai shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Nastura Ashir Sharif ya shaida wakilinmu a Abuja. Mun sha gaya wa mutanen ƙasar maganan cewar shugaban kasa baya yin amfani da hanyoyin samun labarai da ya kamata domin kullum za a ce masa wai an karya boko haram inda ba ta iya kai farmaki ba yaya mutumin da yake farmakar sansanin sojan kasa za a ce an kasar karfinsa na biyun su shugaban sojojin najeriya ya fito ya ce ba shi da kayan yakin da zai iya yakar waɗannan 'yan tawaye da waɗannan tashin hankula da ke faru a kasar nan amma kuma gwamnatin tarayya har yanzu ta ki yadda da magana da shi mai ba shi shugaban kasa shawara ya faɗa kan cewa an sace kuɗaɗen makaman nan balle ma ce za a bincika to gwamnati da kuka ce ba ku da kayan aiki da za ku yaƙi wayannan mutane an zo an biyo hanyoyi da za a samu wani sulhu da fahimtar juna kun ce ba ku yadda ba to ya kuke so ku dan haka muke cewa wallahi wayannan gwamnatocin namu ba abin da yake gaban su kenan ba tunanin su kaf akan magana zaben 2023 yake da haka sai mutane sun tashi sun nemi makoma da kansu su nemo su kafa hanyoyin su na tsaro su kafa hanyoyin da za su kuma sami yadda za a sulhu a wuraren da za iya samun sulhu inda ba a samu sulhu ba su haɗa kansu su fita su yaƙi waɗanda suke yaƙa su. Shimfiɗa shimfiɗar shirge shawarwarin shawo kan shaƙaƙin da aka tsinci kai a ƙasa shine abin da mafi akasari suka dukufa yanzu. Jam'iyyar PDP da ke adawa mata ce tana ta kawo shawarwarin shaƙe matsalar tsaro a nigeria. Amma dai an ji sakataren jam'iyyar PDP na tarayyar Najeriya Alhaji Umar Ibrahim Tsauri na tsayi da tsanin tsatsafawa don tsatsefe matsalar tsaro a nigeria da ya ce jam'iyyar PDP ta fito fili ta gaya gwamnatin shugaban kasa Muhammad Buhari da ya ce idan ba za a iya bin wannan sharori ba to shugaban kasa Muhammad Buhari ka iya karawa gaba. Idan aka zo ana maganar kasa security first shawarwarin duk zamu ibadawa za mu bada su in zai taimaka Najeriya ta zauna lafiya amma abun lura a nan shine shi in ka bayar shawara tana amfani domin babu ko shugabanci a Najeriya kai shi da gwamnatin shi in ana cikin wannan halin a yanzu halin da aka ciki rashin tsaron kasan nan inda yake babu local government din da hankali kwanci ya kamata a ce shugaban kasa ya fito ko da yana da baki ne mutane bayani ka ji shi saboda haka yau an kasa gane shin shugaban kasar nan shi nan ko ba shi nan wannan shi ne matsalar mu amma mu abun da muka ce na farko a kalli Najeriya ko dai shugaban kasa ya kafa dokar ta ɓaci state of emergency akan tsaro don ba ba hankali cikin magana yanzu ko kuma ya kira taron security na kasa da tsahin sojoji da tsahin dukkan wani wanda yake jami'an tsaro ne wanda ya aje ya taho ya ba da gudunmuwar shi a gani ko a samu sauki idan haka ta huskara to sai a ba shi shawara ya dan mangoro ya huta da kuɗa faɗa. Ya ajiye aikin kenan? Wannan kuma Hausa ke nake yi kin sani na sani. Banga bangar barazanar bugun gwamnatin shugaban ƙasa Muhammad Buhari da jam'iyyar APC da ake ganin kamar sun gaza akan harkokin tsaro na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar APC ke ganin dukkanin irin tsananin samun tsaron da aka tsinci kai a ciki a Najeriya fa jam'iyyar PDP ce ta feke alƙalamin rubuta wa 'yan kasa A saboda haka biyawa kawai 'yan Najeriya ke yi na irin abubuwan da jam'iyyar PDP ta rubuta musu na irin matsalolin da aka tsinci kai a ciki. haka dai gwamnan jihar yoban da ke rikon kwarya na shugabancin jam'iyyar apc a tarayyar najeriya gwamna mai malabu ne ya bayyana wa 'yan najeriya da ce kuma duk da haka dai yanzu an samu tsira a wasu yankuna a wannan kasa. ana sai da gangan man fetur dala ɗari da arba'in dari da talatin a haka suka yi mulkin nan ba su kuma tsinana komai ba hatta titunan kasan nan ba inda suka gyara sannan idan aka ɗauki maganar wutar lantarkin nan a ce an ba ku awa uku sai kuma sati mai zuwa sannan kuma dukkan gidajen man fetur a ƙasar nan lokacin da suke mulki layukan mai wani motan ma sati take layin man fetur hakan ma ba za ta samu ba shi dama abin da ake gudu da rashin tsaro idan aka batta ta gawurta a ƙasa hayayyafa take yi lokacin da boko haram din nan ta bullo su suke kan karagan mulki ko dan firamare ne yau idan ka tambaye shi wa zamanin waye aka so ma boko haram in yace maka zamanin buhari ne ya faɗi su sun san lokacin da boko haram dinnan ta kullo suka yi wa kasan turin jeka ka mutu mutanen najeriya musulmai da krista suka dukufa da addu'a allah ya kawo wanda zai gyara wannan al'amari allah ya kawo shugaban kasa muhammadu buhari yau yawanci biranen nan da boko haram suka kwace musamman ma arewa maso gabashin kasan na mutane suna bacci idon su biyu a rufe bar tabbatin siyasa ko barazanar bugun juna tsakanin apc da pdp su ba waɗanda ba san maganar jam'iyya ba ila kawai halin ha'ul bala'in da suka tsinci kansu a ciki na maganar matsalar tsaro magana suke na cewa tun ba suna bindin bindin yanzu ruwa ya riga kai wuya saboda haka suna buƙatar a basu dama shekarun jiya wayewan garin jiya barayi sun zo nan gwalan lema sun kwashi mutum ƙananan yara guda uku da mace mai ciki guda ɗaya sun zo ranar talata sun ɗauki yara guda shida suna kiran a bada kuɗin da mutanen garin nan ba da shi jiya sun kashe masu mutum ɗaya mata guda biyu yanzu suna na asibiti yanzu kuma daidai wannan lokacin da muke cikin nan wallahi yanzu yanzu duk karkarar nan suke kewa da dajikan nan namu sai kaga ana mu yanzu me ba za mu iya faɗi ba tunda ni yanzu saniya na guda 141 an ɗauke an kashe ɗana da na haihuwa an kashe wana an kashe matana an kashe ƙannena an ɗauka dajin ba sai iyaka wanda na biya ba ni yanzu me rage mu a zo a nime mu mu da abin ke damu a zo ta hanyar sarakai ai kirisir ɗin matasan mu ko da mutum dubu ne a wannan area a ga za a ƙara jin abin. to duka duka kuma iyakar iyawar 'yan togar manuniya na wannan mako kenan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku. Musamman ma dai abokan aiki Shamsiya Hamza da Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da wasu daga cikin muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri. Sashen Hausa na muryar Amurka nake sahale mana wajen ganin an sauko da sautin wannan shiri a kowace Juma'a. Sai kuma ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya. To sai a tari na ikara mako mai zuwa domin jin inda shirin zai haska fitila kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Yayin da ake ci gaba da tashin hankali a yankin, Isra'ila ta faɗi da sanyin safiyar yau Juma'a cewa ta tura dakarunta na ƙasa zuwa Gaza. Yayin da Amurka da Iran suke tattaunawa ba kai tsaye ba kan aiki da juna da musayar fursunonin da ba kasafai ake yi ba. masu saka ido sun bayar da sabbin abin da suka sani kaɗan na iraniyawa da ke tsara a ƙarƙashin amurka ko aka gurfanar wanda za a iya sanya su cikin musayar hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka ta sauƙaƙa sharuɗan sanya takunkumi a cikin rufaffun wurare ga mutane da suka karɓi cikakkiyar allurar rigakafi wanda bai ba su dama su daina saka takunkumi a mafi yawancin wurare da suke rufe Wata babbar kota a Kenya ta yanke hukuncin cewa yunkurin da shugaban ƙasar Uhuru Kenyatta ya yi na canja kundin tsarin mulkin ƙasar ya saba wa doka wanda ya dakatar da abin da masu sukarsa suka kira matakin siyasa da aka tsara don duba mataimakinsa wanda suka saba wa juna a bainar jama'a. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya ce yana damuwa kan hauhawar nau'in coronavirus a Birtaniya da aka fara ganowa a Indiya. wani bincike da ake ci gaba da sanya ido sosai na harbuwar virus a ingila ya gano cewa nauyin kwayar cutar yana zamantowa wata babbar matsala gabanin sassauta dokar kulle ta corona coronavirus. To masu saurare da takaitattun labaran duniya muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai ku tare mu nan da sa'a ɗaya da rabi domin jin shirinmu na hantsi. kafin mai sallama bari mu yi amfani da wannan dama domin taya abdulhalim zakari mai wuya da sadiya tijjani baba murnar daurin aurensu da za a yi a ranar goma sha biyar ga watan mayu wato gobe kenan a yankin bronx da ke birnin new york a nan amurka da fatan allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet ya hausa.com ko kuma muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz ne da ya karanto labarai da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.